haske na imani da musulunci ya yarda ciki da bai la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mun rabauta da wannan irin baiwa taka ya jama'ar musulmi gashi Allah ya kawo mu wannan rana ta shida ga watan rajab a wannan shekara wacce hijiran manzan allah annabi alaihi salatu wassalam ta kai shekara ta dubu daya da shekaru 444 kuma yini ne wanda yake ya dace da rana ashirin da takwas ga watan ɗaya na miladiyar haihuwar annabi isa ne maryam alaihi salam wacce kuma maluman yahudu da nasara ba su san takamaiman ranar ba da ka an yi ta cece kuce amma 'yan siyasar cikinsu da Allah ya ba su madafan mulki suka yi mulkin mallaka a duniya sun ɗauka bana shekara ce ta dubu biyu da shekaru ashirin da uku ba wannan ce ta kawo mu ba abin da ya kawo mu abuja wanda mun dade muna yin sa a wannan kungiya jama'atu izalati da bid'a wa iqamati sunna allati asasaha al-sheikh Isma'il Idris bin Zakariya tagammadahu Allah bi rahmatihi huwa wa shaykhahu al-sheikh abubakar mahmud gumi ta wannan kungiya sanannen lamari ne cewa ta fara wa'azin tauhidi kama-kama kowa ya san tauhidi na tada wa mashiriki hankali shaidawa la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kalma dokokin da take ɗauke da shi kitabun lahi alƙur'anul karim yana ɗauke da su su da fulla-fulla tasu الله يأتي إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الله يأتي إن هذا القرآن tabbas wannan alkur'ani littafin allah zancen allah wanda ya saukar da shi zuwa ga fiyayyen halittar allah gaba ɗaya zaɓanɓan halittar allah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ce ya haɗi lillati hiya aqwam alƙur'ani yana shiryar da bayi ne lillati hiya aqwam ga hanyar nan wacce yake ita ce mafi miƙewa ba tankwara ba gargada kai tsaye har gidan aljanna Allah ka shigar da mu aljanna firdaus da rahamarka alƙur'ani yana bayar da labari mai faranta rai wayu bashirul mu'mini yana yawa masu imani albishir da abin da Allah ya san dukkan bawa muna sansa wannan shine masauki na ƙarshe da muke ce Allah ka ba mu aljanna firdaus da rahamar ka to sai aka ce waɗanda ake wa albishir ɗin su ne wanda za su yi abin da duniya gaba ɗaya da wannan abin ake la'akari a hadisul kudusi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna ma hiya a amaluku uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha iyakar duniya duk zariyar da za a yi da bayanin fili da na koyi da na zuci da na baki Allah dai ba a wayo ya san bayansa fai da ɓoye saboda haka wayanda kewa albishir ɗin musulmi ne masu imani da la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ciki da bai to in ka musuluncin za a yi to ba magana shan takewa ba ce allazina ya amaluna salihat su ne waɗanda suke aiki nagari to me ya albishir din? Allah ya ce anna lahum ajran kabira tabbas muminan nan musulmi masu aiki nagari suna da wani irin lada babba in ji Allah jama'a duk wanda za ka kwatance a duniya ka ce rugube ne ne katin sai ce ya kai kamar dutsen bima ko dutsen gari kaza to duniya gaba ɗaya da duwatsunta da tuddanta da ruwa da tudu da gangari. a gurin Allah ba ta kai nauyin fuka fikin sauro ba to sai Allah ya nuna waɗanda zai baiwa lada babba kuma wanda ya ce babba ɗin Allah ne mahalicin kowa da komai wanda duniya gaba ɗaya ba ta kai nauyin fuka-fikin sauro a wajensa ba suna da lada babba Allah ka ba jama'a ɗan adam fa in ya yarda da musulunci ba mu faɗa matsala in ka ga ɗan adam na cikin matsala to ciki ba kyau ko ya yi tatar-tatar a waje in cikin ba kyau ya yi bai yi ba so da aka jama'a wannan taro na wace kungiya ce jama'atu izalati libidi a وإقامة السنة المنظمة الإسلامية التي أسسها الشيخ إسماعيل إدريس فصارت منظمة مترامية الأطراف na san san da mala yake karanta da mu a gidan alhaji lawal mai suga duk girman birnin jalma bai isa mu fito waje ba lokacin nan yan ɗariƙun tijjaniya ƙadiriya shi'a ma sun fara zuwa suna ɗabbar zaniya sun rudu ƙwaƙwalwar mutane sun mantar da su allah har suna ɗaukar wani a cikinsu su ce allansu ana da labarin hakan ko an manta an ce an yanke wani ma hukuncin kisa a kano ko ba yi ba kuma an yi lokacin da liman za ka same shi matarsa 'yar bori kafin kafuwar izalatin bid'a wai kamace sunna a wannan yanayin ko ba a yi ba an yi lokacin da a kasuwoyin mutum zai fito da wuka ana kiransa kube gere ana mai kiɗa yana rawa yana zarya ya ɗaga wuka yawa mutane ba duhu ya ce ya burma ta a cikinsa tunda sun yadda sai su ga kamar haka ne ko kufai gere ba sa sukan cikin Allah ji kan ashek alhaji abubakar mahmud gumi da ya zo ya fara wa'azi da alkur'ani da hadisi sai ya ce karya suke yi idan da gaske ne shi su ba shi mukar ya daba a cikin agani ko za ta shiga ko ba za ta shiga ba kun san ya taɓa faɗan haka to sun bashi su ƙofe gere an ji kunya an yi lokacin da yake cikin aikin dukawa a kasuwoyi akwai ɗinkin laya da guru da kammu masu shekaru irin nawa ko yayinmu ko fiye da haka ko mu da ba mu girme musu da yawa ba sun san haka haka ne to da yake wa'azi ne ke gyara al'umma sai ubangiji ya saukar a cikin alkur'ani mai girma kuntum khaira ummatin ukhrijan lin-nas kuntum khaira أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون تمام هيك kawo mu abuja da manufar murayar da ilimi na shaidawa la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a bagen rayuwa duka jama'a ba wannan ne ya kawo mu ba kaga wannan mu banda shirka a namu banda tsubbu banda ƙarya banda yaudara banda shan takewa ba aiki kuma da ƙwazon aikin da tsayawa a yi wa'azin da haddace alƙur'ani da sanin fiƙihu da sanin tarihi illahi lazi la ilaha illahuwa in ka ga mutum ya samu wani lada a lahira to don allah ya yi ko in yayi dan duniya shi ma duk da shi sharrun nas man azhaba dinahu duniya gairi mugun mutum shine wanda ya tafiyar da addininsa a banza in an bincika me yasa yake haka a ce dan duniyar wanansa yake to mu mun yi arziki ni Allah ya haɗa ni da mutanen kirki yan izalatul bid'a wa iqamatul sunna in na gan ku kun kai miliyan to na yarda da ku to saya kuka yi ni ma saya na yi da muka taho a tsarin izala din nan ɗaiɗaiwa muka taho ko da shugabanci wa kuka ce kin wa mu baya ni ne domin mu namu kun ga yadda nake tafiya nake shuka nake gona na awa talatin da shida daga tasowa ta daga maka zartowa zuwa nan na aiki wurjantan za gani banda ni a wajen suka rauni ko ku tambaye shi yusuf samba da shi sa'id hassan jingir alhaji sani dan alhaji haya jingir rarrauna ne to da shi sa'id hassan jingir da shi yusuf sambo ku taka sannu sannu jama'a taron nan siyasar pdp ce ta tara siyasar apc ce ta tara ku dinga tuna mun siyasosin siyasar nnpp ne ta tara to na yi wujiri sauran su suka tara mu sunan kungiyar mu mai izalatul bid'a wa iqamati sunna to sai kuka ce ku mun mabaya to na karɓi mu baya abu dan da haka wani yana ganin wani fasiki ne wani gurbu ne wani to ba izala ce ta tara wancan taron ba mu yi magana akan namu idan ku akan namu ne in kuma da gaske ne to kun ci kuma mu baya to ba ku da sauran dabara in addini za ku bi inda Allah ya fahimtar da ni na je taku ta faɗi haka ne daga karkarwa a filin taro ba ta yi ba kun gani nan wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa siyasun najeriya ban gama yanke shawarar wacce za mu zaɓa ba wallahi to a kiyayi tadda na gaba wuce ba kyau in kawai gari ba ka da ɗa'a kayi asara kar ku zo ku buga wa mutane kwakwalwa jama'a kun yarda da mu bayan nan saura aiki Allah ka ɗora ni akan daidai Allah ka hana mu kuskure Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ka ba mu iko mu zaɓe lafiya Allah ka sa mu zaɓin naka mun tabbatar kuma kai kasan shi أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم alhamdulillah mun saurari uban tafiya uban gayya shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar jama'ati zalatul bida wai kamata sunna ta ƙasa da ƙasa kuma khalifa na marigaya sheikh ismail idris fadilatu sheikh muhammad athani haya jingir ya gabatar mana da wa'azi na musulunci allah ya saka masa da alkhairi sai gobe in allah ya kai mu za mu haɗu a babban ɗakin taro na duniya international conference center da yake nan abuja da safe karfe tara insha Allah ta'ala domin kaddamar da wannan asusu na neman taimako na raya ilimi da ilmantarwa gobe ne ya taro ba? ya ce a jaddada taro ba? Eh, ya ce gobe karfe ba baya ta haihu ko alheri mun baiwa shugabanninmu sanarwar ramu yi mitin daga tashi yanzu to malama sun ɗan lokacin da muka so mu tashi za ka taron mu sai karfe bakwai gobe insha Allah alhamdulillah taro na waɗanda suka saba shiga